ومن والاه بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم يا جماعة المسلمين ورحمة الله تعالى وبركاته إن fatar وكذا kada tsawaita abin tambayoyi yadda za mu kare. Bismillah. Suratul بسم الله Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم سورة البلد مكية وهي 20 آية آية 20 وموضوعها الرئيسي أدلة تكي كلام تروى بيان أن الله حي الأسباب وفتح للإنسان بابي الخير والشر وأتوتنا بينا وشاء الله يا شري سببا يا بوئي من متن قوفه بيون الخير دشري ثم أقدره على التخير يباش إيكون وتزادي alawar kirati amma bisa ga yadda Allah ya nufi ta'ala wa hukumin hisabi kuma gwargwadon hukuncin saman da ya gabata shi ne za mu karatu bismillahir rahmanir rahim la aqsim bi hadha balad ba sai na yi rantsuwa da wannan gari makka ba wa anta hillin bi hadha balad alhali alhali kai kana cikin garin ko kuma ina rantsuwa da wannan gari cewa kai halal ne wato ya halatta ka shigo shi babu harama ai da hadal balai ga wannan gari da an ya hillalaka yana halatta gare ka wato katil fi kai yaki ciki domin Allah ya haramta ayi yaki cikin makka wa qad anjaza Allah lahu hadal wa'd Allah ya zartar mai wannan alkawali yawmal fatih ranar cikin makka fal jumlatu itiradun wata jumlar nan an sa ta tsakanin bayan muqaffalin bihi wa ma udifa alaihi abinda an kai rantsuwa da shi da abinda an ka hada da shi wata kenan wata shi la qasim bi hadal balad yana um, wa anta hillun wata ana fassarawa ba uh, ina rantsuwa da wannan gari lokacin da kake ciki wato sannan daraja shi ce. ko kuma ina rantsuwa da wannan gari kai halal ne ka yi yaƙi ciki wanda yake bai halatta ga kowane mutum shi ba ko kuma ina rantsuwa da wannan gari cewa kai wato ɗan wannan gari ne halal wato uwa da uba eh, wakila ina ko an haliya wala na nasiya ai la uqsim bi hadha ba sai na yi rantsuwa ina rantsuwa da abin nan da wannan gari wa an ta. halu mutimin bihi lokacin da kake zaune cikin garin li adami eh, qadari ka don girman daraja ka wato kenan kenan tsuwa da shi in kana ciki in ba kanin shi kenan wa walidin wa ma walad kuma abin kai wato abin ina rantsuwa da uba wanda ya haifu da abin da ya haifa shine adam da zuriya shi duka adamu da zuriya shi annabi sallallahu alaihi wasallam shine mahaifin zuriya adam laqad khalaqana al-insana lalle mun halitta mutum fi kawar cikin wahala wa shidda yukadir masaibar duniya inda duk mutum ya fito cikin duniya ya haɗu da kenan wahalolin duniya wacce da inda akira sannan da wahaloli na lahira a ya hasabu da to shi mutum shina zato wato Allah ya kadar alaihi ahad, wato ba mai iko a kansa wato don ɗaya ya ga an buɗe mai hanyoyi wata makana da ya ala azimatul umur ya samu iko da waɗannan sabubba da an ka bashi na cewa yana rike da komai yana zaton ba mai iko a kansa wallahu qadirun alaihi to a shi sani Allah mai iko ne a kansa ya qulu ya kuli shi mutum wato mai girman kai yana cewa wato alal muharabati ko li hirzul adati wato idan yayi abin yayi yaki ga tsarewa al'adu da abubuwan alfahari yana cewa a halakta malan lubada na halaka dukiya mai yawa da kasarati ma an faka ko fi ba kana alal jahiliya آه، كي كلمة شهادة كلمة شهادة آه، لا إله إلا الله محمد رسول الله ما نتلاعب